Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar Asabar takwas ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Amurka ta ce tana ta yin harjala miliyan 100 ga China da sauran kasashen da annobar coronavirus ta shafa domin shawo kan yaduwar cutar a daidai lokacin da yawan mutanen da cutar ta kashe a China ta cira zuwa 722. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ne ya sanar da hakan jiya juma'a yana cewa wannan sadaukarwa tare da tallafin miliyoyin daloli da kamfanin amurka kamfanonin amurka masu zaman kansu suka yi ya nuna yadda amurka ke matukar jagoranta yaƙi da wannan annoba da safiyar jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya yaba kokarin shugaban kasar china xi jinping wajen yaƙi da cutar murar virus a daidai lokacin da shi ke fuskantar suka daga cikin ƙasar biyu bayan mutuwar likitan da ya fara gargaɗi akan ɓarkewar cutar. jiya juma'a gwamnatin shugaba donald trump ta cire lieutenant kana alexander vindman daga mukaminsa a fadar white house na babban masani kan harkokin kasar ukraine bayan da ya bayar da bayanai da suka yi illa ga shugaba trump lokacin binciken tsige shi da aka yi a cewar lauyansa an fitar da bindiman daga fadar white house inda ya aiki da kwamitin tsaron ƙasa na nsc a cewar lauyansa david freshman a wata sanarwa da ya fitar ya ƙara da cewa sallamar vindman da aka yi ramo gayya ce kan bahasin da ya bayar tun watan nuwamba ne vindman ya bayar da bahasi gaban 'yan wato 'yan majalisun wakilai a binciken tsige trump da aka yi inda ya ce Trump ya gabatar da wata bukatar da bata dace ba a wayar da yi da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a watan Yuli. Wannan kiran wayan ne ya haddasa binciken kan shugaban kasar. 'Yan jam'iyyar Democrat masu fatan shiga fadar White House Bernie Sanders da Pete Buttigieg na kankan a ƙuri'ar jin ra'ayi gabanin fidda zaben ɗan takara da za a yi nan gaba sun kuma kara a wata muhawara da aka yi a daren jiya juma'a kan hanyar da jam'iyyar za ta bi domin ganin ta kayar da shugaban ƙasa donald trump Vutaja tsohon magajin garin South Bend na jihar Indiana wanda ke sabon shiga ne a fagen siyasa garin shekarunsa 38 kawai ya kare kansa daga zargin cewa ba shi da gogewa ya kuma nemi Amurkawa da su zaɓi ɗan takara wanda zai bar siyasar baya a baya. Sanders mai shekaru 78 mai sassaucin ra'ayi yana yi wa Buttigieg kallon babban mai kalubalantarsa yana ta auna matashin abokin karawarsa da caccaka a wajen muhawarar da aka yi a birnin New Hampshire yana mai zargin kasancewa shi dan kanzagin manyan 'yan kasuwa ne. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya juma'a kasar botswana ta bayar da damar farautar giwaye a karan farko tun bayan da aka ɗage dokar hana farautar su tsawon shekaru biyar sai dai masu kare namun daji sun soki wannan mataki amma hukumomi na cewa yin hakan zai taimaka al'ummomin wurin baswana dai ita ce tafi kowace ƙasa a duniya yawan giwaye wanda yanzu haka take da sama da dubu 130 ƙara yawa da giwayen suka yi ya sa gwamnati ta ɗage dokar hana farautarsu ta tsawon shekaru biyar a watan mayin da ya gabata cikin wannan makon jami'ai suka sayar da lasisi iri bakwai na izinin farautar giwayen kowanne daga cikin lasisin ya ba wanda ya saya izinin kashe giwaye har goma a tsawon lokacin farautar shekara wato a tsawon lokacin farautar ta wannan shekara ta 2020 wadda za ta fara daga watan afrilu zuwa satumba sai dai ba a bar manema labarai sun shaidi yadda aka sayar da lasisin farautar ba amma ɗaya daga cikin waɗanda suka sayar da lasisin ya faɗa wa murya amurka cewa an samu dala dubu hamsin a sayar da lasisin da aka yi daga ƙarshe tsarin kiwon lafiya a ƙasar koriya ta arewa da zai iya tunkarar mu wato da zai iya tunkarar munanan cututtuka masu yaduwa irin coronavirus an tsara shi ne ta yadda zai amfani manyan jami'an gwamnatin ƙasar kuma ba a wadata tsarin da kayan aiki ta yadda zai amfani sauran 'yan kasar ba a cewa wani tsohon likitan koriya ta arewa cho hun ɗan kasar koriya ta arewa ne da ya yi gudun hijira wanda kuma yanzu haka farfesa ne a cibiyar bincike ta jami'ar koriya a birnin Sol na koriya ta kudu ya ce koriya ta arewa tana cikin matukar damuwa kan cutar coronavirus saboda tsarin kiwon lafiyan kasar ba shi da ingancin da zai iya tunkarar cutar. Choi ya ce umarnin daukar matakan kariya daga keɓance marasa lafiya da shugaba Kim Jong-un ana miƙa su ne ga shugabannin ƙananan hukumomi. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. bayari ma umaru muhammadu kabiru sufiyanu goni yusufa dejebe basilusuwa olembe sanga olembe olembe laminu directeur pegom hamijabama umaru hammanu tama alhaji abba shigowa da fatar an tashi lafiya. Lafiya alimi. To bari mu <laughs> <laughs> Madalla. To wannan wasikar ta fito ne daga hana abokin aikin wakilinmu da ke jamhuriyar Nijar Sulaiman Muni Barma wanda ya aiko da wasikar sai dai ya aiko ta a makare domin makon da ya shige ne aka yi auren gayyata ce ta ɗaurin aure to yau dai muna taya ango da amarya ne hmm. abokin aikinmu ɗan jarida ne haka yake haka abubakar <laughs> amani wanda ya auri maryam bashir to Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin sai kuma wannan ji aka ɗaura auren shi kuma wani mai sauraron mu ne suleiman dan farauta shi kuma ya auri hawa'u alhaji sabi'u gurbana to muna ma Suleiman ɗan farauta da amaryar shi Hawwa'u Alhaji Sabi'u Gurbana fata alheri. Fata alheri eh. kuma Allah sanya alheri. Eh, Allah sanya alheri. <laughs> Yawa. To sai wannan ah, Alhaji Suleiman Bako Yunusa da tare da alhaji abdullahi salu suke gayyatar jama'a zuwa wurin auren 'ya'yansu da farko ango wato sadiq suleimani bako yunusa da matarsa da za a daura auren su gobe ita kuma ana kiranta khadija abdullahi salu da aka fi saninta da hajiya za a daura auren ne gobe da safe wato gobe lahadi kenan eh. tara ga wannan watan fabrairu mm. da safe karfe goma na wato goma sha ɗaya na safe eh. a gwammaja layin sharu wato tashar daji kenan ban sani ba ko a cikin masallacin malam isiyaka rabiu da gurin dutse ne ina jin za a ah. daura wannan auren don haka a wannan gayyata kenan da ya fito daga alhaji audu salu da kuma wato alhaji suleiman bako yunusa to allah sa an yi adace kamar kullum muna musu fata alheri da kuma fatar allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to sai waɗannan gaishe gaishe da farko muna miƙa gaisuwa a bari bai huce ga hijo dan funna kayinji ya ce ce ma murtala sanyi na abokin shi ba fullata ne Allah sarki daga kayinji yana gaishe shi to ba na eh, sanyi na gaishe ka sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki a daniel madaki da iyalansa da 'yan uwa duka bisa rasuwar dansu na fari musa daniel madaki wanda tsohon soja ne wanda ah, ya gamu da ajalinsa a wani harin kwanta bauna da yan kungiyar boko haram suka kai musu a garin maiduguri sai gaisuwar ta'aziya ga ɗarikar kokin da dukkan mutanen kafin tafa bauchi tare da iyalai duka bisa rasuwar joshua dan mela da ake ma kirari da mutumin kirki. sai kuma gaisuwa ga mai martaba sarkin das da dukkan mutanen das da iyalan mutanen da suka rasu a hatsarin mota kan hanyar bauchi zuwa das gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga malama adama abubakar da ake ma kirari da rabuwa da rediyo sai dole ashe mm, tana can mm. tana sauraron <laughs> muna son irin waɗannan mm. da yaranta gaddafi saddam mujahid aminu aliyu da sauran iyalanta duka sai gaisuwa fata alheri zuwa ga laraba audu yusuf talata ninji da rabiu m abdullahi dukansu a asibitin kwararru na bauchi gaisuwa fata alheri zuwa ga babban kawar linda abin kaunarta baratu garba da mai gidanta tare da ɗansu baffa a zuro kano sai kuma mamarta da kanwata hawa Garba wadda take aiki a NTA Gusau da Maryam Abubakar a Katsina. Sai gaisuwa fata alheri zuwa ga Mamar Jibrin Amina da ake kira Halima Usman a Kano tare da iyali duka da fatar an tashi lafiya. to kin gama ganin nan da ya yi na wanda yake gaida ita da ake kira rabuwa da rediyo dole eh. ya bar na tuna da wata mamar mu wato hajiya ma mata kenan ah, a birnin kumasi mai eh. sai da shinkafa da eh. wake a unguwar yalwa wato ita ma kusan a ce rabuwa da rediyo dole ne <laughs> don saboda tun safe har dare ita rediyon na sai batir ya mutu ya mutu ta canza kuma ce <laughs> mm. sa hajiya ma mata wannan gaisuwa ce ta musamman zuwa gare ki eh. to sai kuma gaisuwar a huce da ya fito daga mani abdullahi buti jihar difa jamhuriyar nijar ya jeru sunaye ne masu yawan gaske ya ce salamu alaikum voa hausa fatan alheri ga dukkan ma'aikatan ku baki daya. Ya ce ga sakon gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa da abinan arziki kamar haka. ya ce da farko ibrahim sd kusfa zaria city da kuma mustapha abdullahi buti sai dai alhaji maina ba wasa buti da kuma abdulrahman abdullahi buti da manzo bala salisu ya mai niger sai kuma sadi md dan hausa baturiya da haruna salisu dan fulani kwara da abdulkadir aliyu mariga da bako umar kandilwa bukar sai kuma musa maina kandilwa bukar da gabtu abdullahi buti da muhammad abdu, abdu na yame niger sai kuma nasiru aliyu bukuyum da imam yahaya soja uba adamawa da babawu mato mai aduwa sai kuma kinunu sani yunusari da gwani sanda yunusari da kaka alhaji bukar gursuma da masak da mm. fatan suna nan cikin ƙoshin lafiya. Amin to sai kuma gaisuwar abar ya huce zuwa sama'ila mus yonga unguwar fillo ta marke da Umar Ayuba gidan ɗan bawa dokoki da Halima Umar gidan ɗan Hawaii dokoki sai sabo unguwar Galadima shika da Hannatu sabo unguwar Galadima shika. da sa'ade ilesha gidan dan sabo sai ilisha mai gaskiya hayin labi gidan ɗan sabo da tambaya mai gaskiya ɗan sabo hayin labi Allah ya sa dan sabo ne ko dan sabo ne hayin labi hmm. sai <laughs> shehu <laughs> sai shehu domo gidan dan sabo ko dan sabo hayin hmm. labi da jumaira taya da wakil dan sabo da bawa diga da rataya diga sai garba nomau da isyaku abdullahi gidan kadangare da kuma duduwa isiyaku gidan kadangare To. <laughs> Kadangare ba yana da gidaje. <laughs> Lallai dai kan. Ga wata gaisuwar abar ya huce da ke cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna gaida Abdullahi Bature Bajoga da Ahmad Mai Kwano Bajoga sai kuma wato Ango Bafa Haruna Bajoga da amaryarsa Anti Aisha da Haladu Musa Bajoga da Ahmad Suleiman Bajoga da Alhaji Maji Sangaru Bajoga sai kuma Sale Muhammad Isa bajuga da Jarmai Fotos bajuga da uban kungiya Alhaji Inusa Kasko bajuga da kuma Abdullahi Latrisha Ashaka. sai kuma Ahmed Shaibu Ashaka da Ahmed Narto Ashaka da Usman Nefa Ashaka da ɗaukacin 'yan kungiyar muryar talaka daga 'yan uwa kungiyar muryar talaka reshen ƙaramar hukumar funikaye jihar Gombe. To sai wannan gaisuwa fata alheri ta ƙarshe da ke lokaci zai bamu damar karantowa yau baba. Hmm. Wadda ta fito daga hannun Musa Afro ya ce gaisuwa fata alheri ta abar ya huce zuwa ga 'yan uwana da abokan arziki kamar haka. Muhammad Sani Sabu Darazo jihar Bauchi da Muhammad Ibrahim Wada Darazo da Usman Sabo da Bello Biji Darazo sai kuma Charlie Muhammad Bularafa. da malam abdulkarimu sarki bularafa da haruna captain da alhaji kona kona Allah ya sa na faɗa <laughs> daidai a ko <laughs> shi ne ka ko kona da abdu ari kadi sai daga ƙarshe yana gaida ismail adamu shorbola bularafa da fatar an tashi lafiya. labari. <laughs> Shi wannan wani ɗan yaro ne. Eh. Ya dawo gida lokacin da aka gama abinci sai kawai ya ga baban shi yana warban tuwo. Yana ɗiban tuwo da yana haɗawa. Ga yaro ya shigo da yunwa ke da yaro ya shigo da yunwa kin san yara. Wato da ya kalli da ya kalli baban sai ce oho su baba kenan an iya loma amma ba iya kai kai nika ba. <laughs> to wai ke san ga ke kawo dawon nikar ya manta kowa na da aikinsa. sa kiran kiran zuwa nikan nan yana ci baya wasu? daɗi baya <laughs> san kowane yaro akwai abin da bai so sam wannan kuma labarin wani latani ne wani latani ya kai matar shi asibiti sai likita ya ce ma ganna na taba baka labari kanwata allin da ta bin labari tana aiki alkaleri eh. babulata ne ya kawo mata asibiti sai aka ce ba babulata ne wai matan tana bukatar jini sai oh. ta bukan wata ya bushe da dariya ya bushe dariya sai kowa kallo da suka ce wato me yake bashi dariya eh. wai sai ce bukan wata jimo ya ce hmm, malama kenan malama kenan ga kinan jajawur ke ba za ki ɗabi jini ki ki bada ba sai ni ne da kike gani na da maka kiran da ni da ke wa ba wani jini. Ya ɗauka daga ina ake gani mai jini? Daga ina ake gani mai jini. To shi wannan nan da ya kai shi ba ta shi asibiti ita ma sai aka ce tana ana bukatar jini. Hmm. Sai ya ce shi fa ba shi da jini ya ce bai da jini. Eh. da shi ma yana yana duba ya ce wai da ganin shi na an ga mai jini sai ya ce to sai dai je ɗibo ya kawo musu jini shanu yana da shanu <laughs> sai ce a ɗibo ya kawo jini shanu sai likita ya ce a a'a ba sa jini shanu to in bai da jini sai dai a saya shi shikenan bafulatani ya bada kuɗi aka sayi jini da aka sa jini bai kare ba aka ga abin da ake bukata ya isa sai bafulatani ya ce a bashi jini ya tafi da shi Oh. <laughs> a bashi sauran ya tafi da shi sai aka ce a ba haka za a bari wanda yake da bukata a cikin firijin nan yana fita nan zai lallace a cikin firijin nan za a aje in akwai wani mai bukata shi ma ba haka aka yi samu ba sai ya ce to shi kenan ya tafi shi kuma bayan an tafi bayan dan lokaci sai eh. kuma shi ma rashin lafiya ya kama shi eh. ya zo asibiti to da ya zo asibiti sai likita ya ce mishi to ana bukatan yin gwaje-gwaje kasan ana gwada jini su eh, bayan gida su fitsari da dai sauransu to shi na aka ce mishi ka kawo aka ce kawo bayan gida sai ya ce shi yanzu bai jin bayan gida <laughs> amma zai koma gida an ma zai dawo tun da gida su ba sai sai likita ya ce mishi to lokaci eh, lokaci <laughs> likita ya ce to ya je ya dawo aka eh. ba shi lokaci sai zuwa an ma kawai sai ga bafulatani ya ashe da bafulatani ya je gida eh. sai ya tafi masai irin irin salgar ramin nan eh, eh, eh. shi kenan ya sa ya je nemo mai wilbaro ya hayan wilbaro ya sa aka ciko wilbaro guda mm. shi kenan aka kawo da ya zo ya shiga ya kwankwasa aka ga likita dama yana ana yana jiran shi ya shiga ya ce to gashi nan ya dawo ya kawo mm. ka kawo bayan gida ya ce eh ya kawo bayan gida ina to ya ce ina yake ya ce <laughs> gashi ta wurin mai wilbaro <laughs> <laughs> ya sai likita sai kira mai wilbaro mai wilbaro ko ina na wari sai shi kira mai sai yace mishi wai yake gani haka sai bufulatan ya ce likita to ai ya kawo ne da yawa sabili da in likita ya ɗabi abin da yake bukata sauran sai a aje ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba a adana amma mama mai bukata ba sai ba kowa sai ya kawo ba <laughs> wannan labarin kuma za mu ja burki da sai kuma kisa wannan labari ya sa kwanakin ma da sarkin fulanin kuma shi ya zo nan eh. yake cewa don Allah ku yi ma Grace magana <laughs> irin waɗannan labaran eh Alhaji Usman Ahmad ba labarin ne ya sa ya aiko da fura ba eh eh to kaji <laughs> <laughs> ya ce wannan labarin na mashi eh. maganawan jini shi yasa kuka sha fura. <laughs> Wallahi wa dan sassauta. Eh. Eh, masu saurare kuna iya garzayawa shafinmu na sada zumunta Facebook domin mm. ba da labarin ku ko kuma faɗin da wannan yaro ne cewa baba na warɓa tuwo ba iya. <laughs> mama bai iya kanika ba da wannan bafulata ne mai bada gudunmuwar bayan gida wanne ne fa baku dariya yanzu a madadin baba ya ku makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri Masu sauraro baki ɗaya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Wannan tashar VOA afirka ce akan mita